له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبقات da tabbata الله وصلاة wa salatu شلو ce ci صلى الله عليه وآله وسلم أنا يكاتمني alihi كتاب الكبائر يعني الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى minan na safo shi ba gutsu ne ko an ku abe har ba gutsu tauta yana safo shi ba gutsu tauta ko yan rabiul awal 1434 na ajin daidai bi safo gutsu ta yan february 2013 yan kalenda yan miladiya na alkabiratu sadita wala arba'un ko ku sabe ko ta ko ku fadi bayanin alkabiratu sadisa wal arba'un zunubin ci ko shi ba da gutsayin ci aniya hatu zufu agiza ufu kogun wallatu mu je zufu ba min uji ke laga suna nana in ungwaya qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam na annabi ne gwagana ce ci da min ta da na ga kitnani kitnani hum atin nas kufrun isnatani huma bin nasi kufrun jazakallahu khaira ya guba dana kafirci yo be mana cimbo na da zan giji ta'anu fi nasabi aibu lu ya dangi wanne ya hatu alal mayiti dan da yazo su da gisa ya zana ga jajeli na ya kufuru na bidadi sunan lalagun waje kufurun ci kwa yabana kufuru kufurwa, kai alu suna ga gubu ya da kufurin akbara ma da kufuru ne asgar kufurin ne ko da kufuru tsan gida ko kufuru ne ko zana ko jinan kallon na wace ya ko ba mun bi kharijina jinan nara ma kufuru ta tangi ko wa da lona kwadatu kufuru ci ko zana ka jiuna ke gwata a jiman saniya wa matan fa'ukum shafa'atu shafi'in amma kufurin ci tangi zane ga jin wani bata jin amfani kufurunci ko zane ga jin wani ya ji ga shi alalli ko kuma mun ba kula jina ko faktologo amma kufuru ta yi zane ga jin wani jama'a jiki a ya jama'a a halalliya kufurunci ko zane ga jin wani tunguru nan galo kuma ga biya wa na ila ma amilu min amali fajal na wa hada'an mansura amma kufuru ta yi zane ga jin wani tunguru unji tunguru kwata jiki a ga biya doko ya kufurin ci kwanan mai garu da hannun nini sannan consider bai yanzu ko shin mun ce ilimi ka ci jahili wo in ga yi jahili wa da aluzur bi jahili ebo ka kunna mu'azzibina hatta na ba asar rasula to yake ji zazu ba sura to shi da su number 2 zane na be mun ji kuskure wuja ebo kan wai ga ta wazo shi ta ci mi shi wa kuskure no to na na to ce yona ina jiki nan yana la kufru na ya tubu wani kana la tu akizna inna sina aw afana zan na dai mun ji kaka jinwa wai kaka jinwo kufru na ke ya tubu da waki bo da bai lamal ukliha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ko wani bai bayani ke fata mai tuputi consideration ne ta no bayan kun ta ji ji makanta jan man wuci ko wuci ko ji kan da alkuda fi shari'i na gai zai ya ki da riki nan a tajiyan nan jina jahili daga haku sun gwa daga cikin ku galiba su ka ci ta ta fi rayo da ka ila shi shin wanda ne aji ko ku zumu sun cho kashi a shi agajin da ba da ganin sun gwa mu mu laji mun ga wani ga zagi ne ke fi me bana na zan ci ga so ma. a sha bi rikiri da nan abagowa leto kufru don shi ko to cikin gidan jiki a nan kuje ne za su ganin da ne su fiya ganin biyu ko za ta bo mbe ganin kan so da da su kuga za yi kafiri a yi kafiri ano ga kiwayo kiwayo jini ga soja ne fata police ne fata kaza ne fata kafiri ga ya ga kila ngungo su kuga mun lam yakun ma zalla fa ulaika amul kafirun mi ga za ta zan ga na hukunci ala zawo zanen zanen kinkunci zanen kinkunci kinkunci zanen wu zanen ga fasiki yun ji kafira mi ganga annabi ba sallam ba babul muslimi fusukun wala muslimi waji ko fasikanci wake da lokuro mo lan guma kafirci wo in ga zanen waza wa na duyi kafir kilo ci kafira yun ga an ga wa laliya ni ga kiuda da wata dalili ya wani wa na ganga shiru ganga kufuri da shiru su kuma ce mawani mutum yi kufuri da hajji ya kun sa da shiru ta sama hajji mawani wa ke su su Allah kiyaye sabo ga zuzutu wa yanzu lai ma ji kasare ma ka lam ya kun a ka na na ba ya sai na ma na ma إذا ما أطغاكم لجين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين عليكم سيتعمتني sai gici da goyen gici ji da ya yi gici da ya rayu shi da yanayi juni amma ya zaga akwai jiza na bushara da bai da masu yake wuri sai giza ga jin mutanka amma ya zo za a ji ya bana ni bisa sallam ga inna la tadma sai ya sai wayin nan kalba la yahzan sai mu sai jira tana wayin na la firafika ya ibrahim la mahzunun ya ibrahim diga nan ke biyo ne ya ji kiyo ya jira tana to ne ko ya giti un jara mu amma an ya hatu e giza ba mu kiyo na yara mu ko ka sare su kuwa gini na wuce wuna wayan hugu kaza kaza kaza za a yawon makanta wuyo za a yawo jirgin za a tsawon wuyo ne cikin agirin gole na jiga kiyo ala mai za fi jiro kasar yau cikin amma ya zaɓi wula a kuroji e we kuma gi wai jira su na ka ina illa ko ma aka zaunawa ma aka kakuni shi ya zai hube kada a fila hadisu sayi li muslimi hadisu na tabi alifa muslimi wa nabi sallallahu alaihi wasallam ga annayi hatu sun zagi ne ba giza na ko giza lam tatub kagun wuji tuba kamin tuna kul bi an min jarbin magaye wayan kalafu na yi kagayen kana kwashino nan wasu shirbalu min katira ne wike ne ya ci na yau malki ya mace funa alkiya zane ke wa fiye su kwanci kwanci kwanci shafa alkiya da alima muslim ibn maja imam abu da hadisi na abin maliki al ko ala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna wudda min yayi ba man daraba al khudud idan mafu yana walla wa ko shaqa jiyuba ko wele waya wa da'a bi da'wa al jahiliya ko wadi da'wa al jahiliya ni wai kalima laysa minna wudda min yayi ba da wani jawla mai tsunniya annabi sallallahu alaihi wasallam nga ba so yaci jun azaba kuma ba so yaci ku fadin gani domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma ya zalika liman yasha aya ga laysa minna nga yun ga je kafiri anu ko le wane shi shi wuce ga gita kan gizu bayan kowa kan kunin ga to ta zu musun ce kila de nan ba ni ka ga laysa minna mallai mai hamsa gira na ila da mini ba ga da ya goye da kan gana kai an laysa minna nan ba wa zu musun jado na ni a'a rashin fahimta wangi yin nan da zunu gaji na gane ja ta kwanu ju gane ja ta kwanu ko gane ja wanda Allah ga wazu musulunci ba wani ba wai jahiliya wani ya je jahiliya tun amma sai jahiliya tun kasuwa jahiliya tun amma an ga mu kiyo mun shiga don mu kami a ni sa sallamu kenan ba na da ni bi shiga ne jahiliya tun amma zo kan wazo da wannan a jahiliya da bai zanuwa da bai ci sai na ni zagayin na kamrun fi jahiliya wai na jahiliya da ko bai da bai mu su kafin da su kafin amma yanzu bai society musulmi ne cinin wasu society ta ma jahiliya la ta zalu ta fatinu mu ji na alam ke ce a ah, kun ko a tabo kawai dai لا يدرون ما خالفهم لا من خذلهم يأتي أمر الله وهم كذلك أبو زبير غز إجابة عام جاهلية أن يأتي الأوارج ولما جانا نطعنا يشركوا غير مصدر تكفير عن المجتمعات الإسلامية أصل النيو أم حيث ليس من من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية wale ga al’imamu bukari al musulmi, ta tirmidhi su al da saito al’imamu ahmad a ga biyu biyo ko daga hadisi na abdullah ibn wale ga tin hashiya ne ga ba ni diga laisa kinnana ga ibn ajiyar ya kan ga ai min ali sunnatina wata tariqatina zanna da min ne zai jami tusun ne ya koyan yi na ya Ganin Salimu Rabi fi Ikraji, hujja jihin, mun jigen yake karfe a gwanna unga, haza su daga a jini bua. Ina jin zai gani na Tore. Yi ma ba mi da yin gargajiya. Yi ma canza ba mi bayan na mun shi jin naice gwak. Baƙala, sallallahu alaihi wa sallam. A ne, ya gwakanin cin abinci a tafarka daga Inna Limayyatan. Lallai ake ƙazana aje a jarida. Yi ma a zabu fiye kafin yi afe jin a kimani halaihi ya giza na ta gaɗu nan amma an gwaje gwanin nan a ga take wajibi a bi aya na da za ta zirwa ziratun wizra ukraina ukraina ukraina ala zanna lalle fiye zanna wa lai salil insani illa ma sa da ba biya sai na wano tunan inda zanna to an kila ta fi ajin zaba daga kabarubo bayani na majiyacin hadisi na wato zane gashi shi kamiya da gaskiya kaga ya ci kyan wuya kaga ya tunwa lairi wujiya kaga ya la wuje ma shi ga gaskiya ya gwanin wuce na lairi yawon matu na wuya cin wawa zanci kwace wa gaskiya kaza kaza kuma ne zane kani ko ga su ko wuce a jin hajjali ki a ji faruwa yawon a sai jin wa za ka yi nan ya gwanin wuce ba su sannan cikin wuyi ta rayuwa man sanna sunnatan sayyi'a an ga ce da sami na fa alai wuzuru wuzuru muna mila biya mi gida ku samin auzarihin shay'a ye ba ci yana kike da mu ga nan su mu ga mu ga kawa ga jan jali zami wa shi ga ja zami ja ja mi ya hatu tawe bayani ja to ga ja jali wai wai kaza wai wai kaza wai wai kaza ai ba bo ka zan mu ci ga be ji ale gan mun ta ji ya hmm. Allah gadi al-bukhari da muslim ka tirmidhi ka imam an-nasa'i ka imam wa daga hadisi ya umar ibn khattab radiyallahu an hadisi sai goro wa farida sallallahu alaihi wasallam min as-saliqati wal haliqati washaqa ga nabi sallallahu alaihi wasallam bari annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa ita salika daga kan zagi ne zaga ya jin hajjali ko kan hajji hajjali ko ya jin hajji hajjali ko ya jin hajji hajjali ko kan hajji hajjali ko zaba jo to ma su fe biki su fe kogu su fe bagiza su fe shiko su fe yi kabara nan mutane su ke gowa wa bizaye shi ne wal halika kan gani da zana ila hajji hajjali wa ciwo zagi shi shi ran hajji da wanci ko da aliya ga kiyo fi hajjin wi ko shaka ko ko kame za ta hankali wa fiye lewo ko fiye leje ko fiye leje cike da fata a ne da sallam ga zanen yaji ne goma a sha wale ne ni el ajali to yo zando ga ajin ajali kullu nafsin za katul maut ba ta zando ga ajin zana zana zana ga ajali ne sai ci boji kullu kana ya kame buka waje wa duka su ne kira amma ajali in ga tabe akunan zando rukiya ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan idan ke na ji suna kuma tadri nafsun bi ayi ardin na wake da wasu cina ya wuce ka kuma ko sai ya ci ka deli na wuce da rana fa ka ga ce da bi kira ta bi kiyo kira hmm? ta ji ha zo eh wa ga ajiya da lafun da su ne ga su rubil ke jiye da lafun su mun ga ki ajin ga ta ko ga a gaga fe gaga wani ya gudun malaka da fe ji ami ya na shi ya ganin ko ba magana ya zama gafi ajin ji hajji ligan ji zugun aka gitiya kan aduwa ba kan gafara ba amma ga jiki mu a fe jami'a hatu mu a fe ba gizamu mu ko ka sale la ilaha illallah so ko ngoji madabo so ko ka zama jan so ko ka zama jan so ko ka zama jan ti ma agbere agbere za pa wuyan za ya wuje to ze le da wuyan za wuyan za ji ne ta ki ya ba wannan ba wai su bobo ji ya magoji da ba illa illa ta ce bayan shi alkasiratu sadiqa wal arba'un kabiratu ya guto shi ba be guto abe ko afanu fil ansari ke zula aibu lauya dangi wa qad saha al-imam zaji ga ga ta zu anna zalika kufrun ke dai zula aibu ya dangi kafirci wona wani kafirci ta dangire eh laibu ya cin gibo ga haki ne ga ah oh, sai laibu ya cin gibo qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam gam itnan fi itnani huma bin nas kufrun eh gu adana zan ji katri sat ngaga uyo at'an fi nafas yazu laibu lu ya cin gibo wani ya hatu alal mayyit yan gani da yazo su ba da na su ne ke zai la'ai bula zan ji bana ya wajin na jiko ko ya ji talaka ya waji kazan ya waji kazan ya waki bo ya bo wa biyu bo ɗaya sakwayin nan alayhi sa sallar mijin da biyan naya inna akramakum inda Allah ya karakum wannan wacce ga ba sai ci wani wai biyo da na gade da tuya sai ci gana annabi ga la fadu li arabiyyin wa ajami ba arabi wanda wanda falla ta tiya sanin ji balare gana a jami'in wala arabi sanin maji balare gana su falatakiyan balare ba illa bi takwa Allah sai da sun sai ci sako ga le zaye ko ga yabo ni talaka nan ibn zan haji talaka nan yabo ne babu guga wai ko nan yabo ne babu kaza wai jo nan yabo ne nuyi fali ko nan yabo ne nuyi kaza nan yabo ne gogu iragi nan yabo ne ko fela hunsu haji timo ko fela hunsu ko yi mo wo ti wona wai la ko gidan fa ta mi du do ke da no du da ji na wo yi gidio ko ga fe ji timo ka fe la aibu ya ka ke shishi wato ya canji ya gode ka wai sana na waje na koyar kafinta ko ko ya yi jelu ko ko ya yi banuku ko ya nuwa eno ko ci ba wai sa ko ya ba wai ko ko ka fo wai ko ko ga zan wai jo ko ya na biyu na ko ko ga jiyo ko to ma maka tu qur'an wai wo ko ya ni go shi ka ta abo ko ga jiyo ga gaskiya an ji baba wai ya ni ga mana wanzu ya ji zagi na wallahi tallahi a'a ko ni ga zanan Hmm? nan ba ga dano ba shi kenan ba da hmm. bago wani abu ne da yadda boya wasu da ta kan ji to kwashi alkabiratu ngole kafirci ne kafirci cikin gire alkabiratu samina wal arba'un zunubin ciko ya a ah, shi ba ke wuce ko hmm. alkagiri ya kan mutu ko? Allah ta'ala Allah ne lafi ma zan kina gan nan ba sanabi da halin lazi na yanzu mu nan taka wa yabguna fil audi bi gaifin haƙƙi ula'ika lan ma zabun alim inna masabi lilya kwatuwa da ya lazi na sanabi yanzu mu nasa zai jaji ba hangi zalunci na wayabguna fil audi a mai giya ka ta tiyan cimbo nan bi gaifin haƙƙi mai bai gaskiya na ula'ika jama'a inna Allah hakika to ci aw halilayya an tawadu Allah ya ni ga fiye dadya hatta la yasji ahadun Allah ahadin ko da min sai biya ka ta ce da go ce man wallahi yafkhara ahadun ala ahadin wa hatta wucin ko wallahi yafkhara ahadun ala ahadin kan tun da ma take ji fari a ce da go ce man wa muslim الإمام مسلم أبو داود في ابن ماجه أقاب بيت حديث عياد بن حمار رضي الله عنه قال حديثنا ولاو كان نرجع جو فيو دي كيو فيو دي كانوا تي لاو غادي كيما افي ليتي ويمو انزو فيو دي كيا كيو سو كو جي هاو زي دي وغن ولا غو بلي اني كارو نجي دونا فاتي نا من الكنوز لا ان مفاتيحه لا تنو تي اثبتوا للقوه ملكي سو كو جي هاو a nan su yanzu da wana ko gajiyar mu ta kashi wajen mulki a ci kafiri ji wani nan ko firawun da shi da wana lamaruzu ko <laughs> eh? numruje ko ne daliyore amma iga idan lamaruzu <laughs> ya ko ne ko mulki ka su ce wani tí ne ga ilimi wajo ya zai shi na fasoci ya ilimi ne al'ami ibn ba wura ngole to ta ilimi ne kasu san wayo ke ya bai to ce ta ya ilimi ayi aka nan shekul islam ibn taymiya to ga ga sai mu wani sai ya ya muallim adam ko allimni wa ya mufahhim sulaiman fahimni ko shi ma na ganin na ni wani sai ga yadin ya wani la ilimi a ni ga adam na Allah ya mi ilimi Allah wani la fahimta ni Suleiman ne ya biyo ya mi fahimta sannan ka ta da Ibn Zafi tilka daru ta kile mi alkiya mi wuce naj'alu ghalil ladina la yuriduna fi kuluwan fil ardi wala fasada sai ci ya mi alkiya ne mi alkiya sai ci wala ya zai shi sai le ta ta kin ki ba mai ba nanare annabi ga akulu kama ya kulu labudu me je kem nauje giye na. wa ashrabu kama yashrabu al-abd me fiki sina? in nama ana abd mi yoto mi sha sai wujire adore annabi sa sallam kana yakunu fi mihnati ahlihi wa fi jiji ma za jama'a yushi adore annabi sa sallam yahlibu shat wa fi kato nono nan gi sai kanin sai kanin gibe ya ba kibo adore Allah shi sai li tuye mun izuga shi sai biki mu inna kallan tafruka kan arda wa lan tabluga al-jibala tula wa gutiya ba wa kuma ta tare lufu ya a fe da takamu a fe da mu a fe da romi mu a fe lati ta fe mu a fe da kaga mu ina o ta no goja ko mu ta ci mu ta ce daga wanda ka zai ka zai biki cin yo ma aliye da gaskiya ragu da kibru batul al-hati wa gamtin nas wa fi wa gajoye ya ci alaga ta taya we wo gaga wa gwa yakin ya liwo e bugo e le fu e daga ga mu zai daga le ga wai bici da alkiburi wai bici da alfahari kuma ce bici da kiyan bagayi wa fi ba'd al-athari fashin atharu jogon law baga jabalun ala jabalin fatin do ci e ga biya ka ta ce fatin do cho ke ji al fage min go ka takka fatin ga biya ka tuno ce ci guji ce ci gula ruku wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ne ga ga da min ce to sha tabbata na ga ma min zamtin hadda zunubi da bona ajdara an yuj'al an yu'ajjil Allah li sahibihi al-uqubata fi dunya na a sai tare da la'asa a daga juna sun cikin juna Ba amma yadda khilu lagu fil akhirati am qad ya zabara da ko ga sabba za wancin fali kiyamina ina albagai a ko lufi biya katuna lufi dutuna wa qasiat rahim dangane da lufi ba dangi guina wa dogan kenan gabanin israila fi wata jalala tana albagai dabo wa maktalafa lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja a al-ilmu ba baghyan bainahum idza yajidul al kitab ne zai lalita fi anan abe da cin ne ba sai wakibo kace ne ba sai wakibo sai ba ne ilimi da biya ne sai jinki e bona uji woto waje to gaskiya ko le nono ko amma ga tsanda da su ko kiya gitu da mu shiga gaskiya bu ta la na farawa ko waje wato da ne fi bidiya kaga ga yi bidiya fa kila bidiya ke mafiya amma kiwo zane ji bidiya na ji sai tula daye ko waje ganewa ko eh, shubuha mayo so aga ga yanda shubuha ko a ti ga yanda bidiya eh, yi element yanda ci ne gaskiya gumbanin nuna wasu nan ko amma wuce hankali a yin wuce rashin fahimta ko su ulfahami ko su ulfafi ko takalidi ko mislidin ko doci galibi su ito so zai ga waji bayanin na yi yi oso ni fiye be careful when the sun ga wani misali ya na ji malidu na tun ganwuye jin ganwuye wa nabi ko kawai ne ko ga mu yodi kiyo wai wa nabi wa ga jiwon ga suku wani da nabi sa sallam ga lami ga duk mata ya kuna haka lai ni waladi wa walidi wa nasu ajmain kan do ne ba ji imana kan wa de boyya mi kai man tu be yuji ba san ji be no nyen na no tu san na rana kujo wole shuwa yin no one ko daga ga wajibi ani kan ga ni kan ni ni ya ji fa anabi ya falala faludana Number two, wajibi wa musulmi wa níbi mini alamar waya níbi wala mai tuwa níbi mini waya níbi wala mai tuwa níbi mini waya níbi ọgbà àdìsá níbi mini waya níbi wata ní àníbi jì mini waya níbi yọgali àníbi wa mini waya níbi oníkẹ mini waya níbi oníkẹ sọ sọlá sọlá dẹrẹ fọlá kẹ pọpọ ọba ní ìlú fẹyìn aya ní ìlú fún àdìsá ní fífọ sọ ne ní egungun tábìlì ní egungun tábìlì ní egungun kí láti fẹyìn táyìlì náà ní àwọn. Hmm? àṣẹ iná ọ̀nà lágbàsó ní nga ìfẹ̀yìntà iná oúnjẹ nga jí àrùn oúnjẹ nga ìfẹ̀yìntà ṣé èyí ó sọ pé àpò ìjọba ń gájí kí ngájí gáàní wa àmọ́ ọ̀gá bẹ̀rẹ̀ dìdì ìrọ̀ sí gan. agága ya wa nídìí ẹ̀wà níbi ṣé èdè ẹ̀wà nídìí o. ó lè mọ̀lì ìdùnnú ọgọ́wọ́ ìkọ̀ǹtẹ́ ìmúná wọn tí a jí àkàtọ́ amma kawai ga wa gawa ji rajiyar lubiti ka ji bi bidiya biki jiye mu ka ji wajen bi bidiya gangani da dalili da wayi inda ma unziru kun bil wahayi na magana wasu bin ya lusunna ne da reject bidiya na miji ji philosophy mu ji philosophy na nguwan ga so ya zage giya ta kunce da ɗan yi guba so sai ki raza wanci punish so ya raza wanci punish to daga ijo kami alkiyami nan al-imam al-bukhari al-adab al-mufrad ko to al-imam abu dawud to a cikin mizu al-imam muhammad ibn majah ga hadisi na abi bakr radiyallahu anhu ibn hibban ga hadisi na sayyid al-albani sai ne ruci ma al-imam za ke ci gaba ابن عوني عن عمرو بن سعيد عن حبيب بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود قال مالك الرهاوي يا رسول الله أدعو فيتو من الجبال ما ترى وما أحب أن أحد يفوت يفوقني بشراق فذلك من البغي قال ليس ذلك من البغي ولكن البغي بطل الحق وقال قال صفه الحق وغمت الناس إثناد قوي gan ya rasu ya ce ce ci kadi otitu alawi kinar jimali yoko kini yara kunjo ba ah, ya jamal ce ce jalawi atara ko ce ce jalawi ne wali kana fa wa ma uhibbu an ahadan ya fuka ni bishiratin umma wa ga zandoru dikyo zandoru gwawun yukan kan wayi be ya gobe ya gwanda ji ni ko ndo ko za je alano ji adon ji don wi ya sa sa so ko juna je kan ko kan ko ya fa zalika min al-baghi ba na tamin ya al-baghi قالوا ليس ذلك من البغي ولكن البغي ما يدع البغي ولكن قطر الحق جسد وشوغ واغوا ko kwala ko maga safawul haqqi yanzu zaga la yanzu zaga ciwo tuyuke ga mutun na so so ka kashoye an to ya ilimi ji jiya nan ga to ciwo dorwa an to ya dukiya ji nan an to ya tsaja ji nan an to ya ciwo jiya no le ko ta waza ne ji jukaye hmm? gaskiya wato tunan lunga ma za ka zaga wani kanta gaskiya to ne za ka zaga wani mai agwa ne yin na ikiyo ga gari gige su kai zola ji ganewa yanna madaminiyar yana laye wuce ci ji halaka nan abubuwan na gaskiya gaskiya fiya ma wunci zana fiye ga gaskiya a wa gaskiya ta yi nan an ti gabe gama ti gaya ji imanin wa kari khasafa Allah karuna, libagi yi baghi wa yi, sai ta karuna la karuna ji ya kutu wa kari khasafa Allah bi qaruna sai ta la ya qaruna anyi ko li bagi ya bai kanu mituna ko tu wi gani e yalla eh yalla tuye lele tiye ya nfe tiye inda mawuti to ala ilmi indi ya wono le ilmi lu ka gero wato su kubatun wọ́n lè bá ti kéle iná rẹ̀ shi sí ìdọ̀wé bọ́ àkàzọ́jú zaji sadaka ga ban da ban da ban da ban da ban da ban da ban da ban da Hmm? Eh, eh, yes in ne ba ta kiyo yanzu ka bai cinye ne yanzu shuta ta tawada badri absudu eh, ya tafsuru zauba huko ala safahatil qaid wa huwa rafiu hadiya wa daji kibaje tsanin ita da fita ba sai da ya fiye daga nuwanin mu wala tukal kan tukani ko

fadakalat fiha annara sai gwadan ginan na takada na arkan ya tunan nan da dan layi ya to amata zanne ya dangin ne ya wasa katha kuma ya dangin ne ya izhaba sadaka kunu dangin na dana wallahi ya tarakata ta kulu bi ashashil ardi kuma kika ludangin na dangin no da daga koko kin yake mbwa kafa kuna lai wal khashash ba kiyo alhasarati ke fufun gishi ke zaga tangi kanin mutum ya tangi ko ya tangi ya ja hali tanga su ko ko ta ga mutum ladanin karuwa ma da shi mini ya banu isra'ila jo wacce ga eh nuwa fiya shi gifi sai ci gula da aljanna sai ci ma fadiwi ebe wani wuta shi gifi nan kewa ta ga ya tiya kawari jini ga lamisa su kuwa lamuka na alamis da kilet na ga halitta da kazan doruwa ta zane ga bishar a ga halitta da kazan da ta sha da gaskiya ya tukun rusu duma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai dai nore ye baci unce unce unce tangi dangi asu tuwa gani zane yi kan bayi musulmi ne ji layar lawo muhammadu rasulullahi wajen asalatu, wasu lagu su ji wani fiyazu wani balijen nan wani biciye nan wani kiya da kaba da ji gurgusun hali kun gaji masu ya mai tunajeto za a wuce da da yi kan abu ko lutu ya madai ko ala ya abu ko yawon lutu ko ala bun ba tuwa da yi ba lutu eh da da yi nore na ji musulunci a rai an biyo majiyan mai musulunci mu. Saboda ya zashi shi na eza waji saje ya nani kimi ga wa saje ya kafira kimi ga a waji ji kimi ne je ngiti nan sai ke ji wala gushi cimbo sai giti zai niyo ko ga wa saje ya kafira asma'u asma'u duk abi bakri tunani kuma madinore ran nomuwa daga maka numu da musulunta nga asma nga anibi nan yami wabele anibi ga asma wun nawa yore ugo gare asma wun nawa yore ugo gare asma wun nawa yore ugo gare Waliya, ya magugu ga wa haja ma afa da uta gidiya ngori yako ko to ngai to kai saranga sule to rahi mun musulunci kai akida jije muga akida jije ga mu mai nore akida warji loka shi sun yi ga mangiyan kan da yi da da gina ko hadisin wucin al-bukhari da muslim da imam darimi da hadisin abdullah ibn umar وقال ابن عمر رضي الله عنهما لعن رسول الله sallallahu alaihi عليه anin sa sallan bula ne ke zana manita kaza she an fi ruhu yanzu da ga gaji rayi nan zana ga yan wuce la garo da wuce yan wuce ga nan ga ta gwa nan an ga lana buke za wuce. ai bago kai da kai biye ce ko kin kace kashi ko kin bindiga ce ko kin ta kuce ko biye ce wai ji kaza kaza ce no le ko ko to ga ji kaza sanan ga ga ga nan gilagi buro ne ga ga ce ce mu ga ga ga nan kula gi buro ne ko ga ce ce mu. kai ka shi yo ga gawa wala ji da di da rayi na wala ji boro ga gawa sai sai to mu ga wala sha musulunci a ya da ki ni ne gole annabi sa sun ga inna la kataba al isana ala shi shay tatabu bulu Ki dondo idza qataltum qatil qitla idza zawtum qatil subha kai hatta dabba, wa ji sanu ila sai da hali go wa wuguba nípa ni wẹ̀ gbúra ń gà láàbùrú wà tí òsùn gà sáàbùrú kí ẹ̀dùn onígbó. Wuce wa kallo fatawa ne shiga ga yake na wa zulu jona fatawa ne na tudda yi maji wa le yi bin na jefu babba ne ji medicine fe ginga ne ya tabbalo to wa ya ina ya gina kan ta mula ta ta zawangi walin shi ya fiyago nan nan da ce ya ji lalace shi ga wa wala buka ta boko wa ji kaza wa ji kaza na ma filiyo dole a kike so kai wa qala abu mas'ud abu mas'ud ga kuntu adrubu gulaman li bi sauti sai gindo ci ne wujin, yau nan sai yi kashin sai jin bulala fa sami tu fa sami khalfi su wa biyaran wa tu ga zuman bo zubaran ci ga ya ilam afa musul ko wore yawa abu masuni falam afhamu sauta min al-ghadab wa kibila da notu ne bo fushi ba. min ni ka kula huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fa iza huwa yakula sha bi ce ga inna allaha kadara alayka minka alayhi iko na waje kiske jin na wace jin zaba? ko wace tibi na ko wace jin bana ba iko na so koje ciwo bone iko na so koje ciwo bone kayan Ki iko na so koje ta ciwo bone gana waje ta ciwo Ki iko na so koje ta ciwo so da yin dawo ga gana nan ko mun ga iko na waje ta ya ji kuma nan fa kuntu mu shiga la atribuli mamluka da wa kara kujiyen wi ya kara tun ya biya fafi hauzin lafazin da shi magam fasa kasa sutu mi yaji min haibatihi buke da su gwabon wakon gwakon ya boye doya na idan wani wafi riwayatin ya ba ruwayan da shi magam fakul tun ga yasu da wuce ce ci wa hurrin liwaji la na gina na lawushi na lugo ya wafi fiye ce ce a sha waji da mini fiskar ta ce ina ba mutu muku liwaji la ya laluri da muku jaza'an wala shakura ko فقال قام أما إنك لو لم تفعل للفحت النار فقالوا وإن العفو رواه مسلم هذا كان عليه الصلاة والسلام نقول إني نيل نقول وجهي النار سوى وجه جنجا كو mutum a shi shi wuce jumbula da ne da kani da nan ne. a ne bi magan wujiye ji kuwa lukun kawai lukun wujiye ji Ya su za a ja'alahum Allah ta tari ku ko Allah da karkashi yebo sai ba go ga giye wa yuji ko wa ba ga fa kaya wa yufan ko ma yukashi mo la tu ga wala tu kalifu ma ko ma yaglibuhum sai tuna ma ayelu ya ne ka ga da lomo kai ma ga ga lo kuma sun fa inu ya ja taimako ko ta kin nan bolo bolo da musulunci ya jiya kushi na ruwa imam al-bukhari mun lati kitabul ili wa babu na ga yazo wi wujuji ka kin wani zami wuji nan a shato wuji wa wujiyo wa wili ni ana ga to an ni musulunci nga ya ni ga musuluncin wa ga yazo shuji kan gani ka wuji yo ko a ga driver driver ji wuji wa ni ku yi ne wata shusha ko wani ji yarjejeniya ji cikin duro tun yawe ko ji kula ne na buwa wani kula ne masla ya wani kula ne gano ya mishi ya wani kula ne ke shan wafi biron da cin ke yi wa bari wani lanin kasa ji wushi waya ya ga kwanzai wadda ba zu wadda ji wulakanci wadda ma fiska wadda ji a tuko wala ta ce ne wala ta lawuji unje na musulunci wuta ya bana ne sa su ne ya zuci bolu bolu da kai wuji ko an wacce mai shi nan nan ata ta yi zagi ne suka yi zagi daga yi zagi na boya yi yawan wa mai cin da gi wuce da fi zai non an da daga yi zagi na boya yi yawan kawai wagi wuce jin jigi digi shi shi why sula yanna kata wanda yana musulunci ne yanna kata mu wa yana ni kasa da muna ba a wakin bani da da kwanai kata sai dai kai an ce gina wuto kan ngwe jiwa zabo gaji mamaki an ci ya kuji wa kai ko ane magana ka tile ti fi jannati ka ne ni da zane le da kuji na ni ya lwa aljannu buga ne ka ta lu bishafu teacher an ce to mai teacher teacher daga yi gu class ko kawai ke labula ci gashi annabi ga layu jinabi foka ha shirya ta suwa ti lafiya dimi wudujin layi eh di za bulala hmm? go bulala go ga nda wa hadiya eh aya fi kibo titi price okay ti ti price su pego to san najani ko yes kai ga ta'aziru ga idan guri ko kashi maza bi zai shiga wa gan ga gawo wani zabe ga ku ga gangu don washi su ku yi 39 hadi zai shiga a ga dari wani hadi zai ga hmm? amma ga ni buka da nan hadi sabu da la agwaki mun agwaguwa ga man da gwan lokacin hadiya hadisu ne kaman giyan na lawon ci feyi jin abu masu. sai jin da na ko الإمام مسلم تو أبو داود تو أتيم الفوق الحديث يا أبي مسعود البدري رضي الله عنه كان موتو يا البدري نفر له وقال صلى الله عليه وسلم أنا سنة وقت جنت تبقى أنا قبل ضرب غلاما أنا قاعد نوجيا له يبونا حدا لم يأتي ووجوه وتجي حدي على علم وجه وجه ليتي ولو تيلي تيلي يخيا haula tumo ko aujun shi kazuna fa yana ka fara tawayu ci kawai ne ka fara na luwaji ne ka fara ne wujire wanda tun kwazu mu a feti bi na kuma wanda ci mai yin taju wanda ci ma daga yawayin dawa gaza na mai fatan da mafi sogo wallahi wa ba ci ba ngon wa zano tun ba sai wa ba ci tarawa a sai ko laje da ga ta ci wani ne bai daraja ku kimani wala ka ci karamna bani adam su da hanyar wacin ne ilmi inda Allah imam muslim ga gobe daga hadisin abdullahi ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu hadis ne goro ga wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ne wa gace ci amince ya tabbata ne ga inna allah hakika to yati yu'azibu alladhina yu'azibuna an-nasa fi dunya da jige ji zaji azaba yonto ji azaba ji azaba fa al-qiyami rawahu muslim abu dawud to al-imam muhammad ya shi sham ibn hakim ibn jizanu radiyallahu anhuma eh agai aga al-imam muslim ga wa ungu wuce azu in ga so april a dai ga da buhari wa maruci ne na magwalwa don wale zautin na tazu hawa mana a ga musulmi don na kayi ta guni ba ga mutafa kwalayi ta albado musulmi na ayogo ake ta ga rawar bukari ayogo ogawar ta sai a zai je ji da sha zakanin wai ji da yi buta wai fiyafa wai saba kashi kuma ji lefiya wajen ala zaɓi a da gunu ya kuma gwala a shi wasu je kiwo fiye jin budala wa wasu yanu liji na wudiya alájú mọ̀ tó ẹ̀kí wale hadisi nan bai soja ya gafi bo kashi soja ya gafi bo polisi ma ci ma bo dogarin ci ma bo kalan ma ci ma gafi bo tanko an ci ma bo yan baka an ci ma gafi bo classic kan ci ma gafi bo be ko lebo ma ta to ma ke sashe lebo ma ma bo mu ya ci ma gafi bo be mu ko wani an ci hannun gari da ja a ne kenan ne mu sa sallan maga to yaci ga gaji za zawa da ne mu eh, ne bi rai ne gaji za zawa yaci yanzu za zawa da ne ta ji? mai waji kiyo wallahi yau duwanji an wace mai ne wallahi da zawa ne bulala an wace mai ne wallahi da zawa ne pamphlet wannan ne labe inji ta kafa ko inji ni kuro ne قاتل نجي كذا كذا هي جهاز بفيتي كذا شيء rahamu man fil ardi rahamu kun man fil samai duk wani da yake cikin bana to ne da sama wani aguye planet la da ta gufa prison ga ji so ne to lefu jina shi na tana ko gani crime ta shabo to prison ya she zamu ci àmọ́ ohun gbogbo prison ọgbà ní a ní ọ̀fẹ́ àlejò àmì òṣà yá òkú òtún tó ṣe òtún náà láti kí ẹ̀fẹ́ àmì òṣèlú àti òkú òtún ìgbà lóyún àkó òtún tó tó àwọn tó kú ń tó yà ìmọ̀ ikú prison wo ẹni pátá yá à ń tẹ̀lé rẹ̀ ṣùgbọ́n yìí tọ́ ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم tattagi ko kadi wusi mafi waje a tattagin na wusa fi suka mana wuka kele yi kala ni ga lahanin lawa mu wasu mu zane ga zane ga sau fi suka ni lawa sakun yi tattatu na du sahi alimam muslim gal bukari na abdullahi ibn abbas ko ale ke ka fe da an ja ta ba lan kiyo dabba e dabba na gina je kutu ba ne ke a zaba daga na ji jiki a na ji goyan sai gwade zabi a da su ce yi al'amman wace a yan gama kan to al'amman yi su ba a kuwa ko قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا مؤاهدا ذا دندو na ga rayu rayu wuce makafir ya alikawali yo na yi haƙi ha mai bi haƙi wa nan lam ya yajid rayu hata jannata zaka wa kan aljanna wa yin na inna ha kuma ke kai kan aljanna la yujad bi a ti a kwadar su kan 500 to ke ye kafiri ya alikawali yo kafiri mu amerika ko ga diga ne ko ko kafir don ya kali ko za ga misali ko ba ko da ne moto ko wa gan ya biye shi kaza ama shiga diga ugwo ko bambu wa cinda ba cinda bambu a da security su da bi bawai zando in ga lesa na gada da ya ni yani kuma gadan da izini gwamnati kuma gadan da izini wali al'amuri zando ne wato na wuce mu wuna a wakan alijina to na zanen awu da an yi musulmi kila gbogbo na lile bayan alikọọlu wo na ya dokai musulunci lefi na ambassador ta ji katanin wuji ewuwan har yă suwa ga wabu ku jibo amma ga yadda ambassador ta zanen ya ta ci ko hayi commissioner wuci da dai shi ya wuce a yi wuce ko wanda ci ne ta wani lawa suno kila kai zanen inda zanen ta yan wuna ga mu'adu gani waga wato halin mato kuwa shi ka ta lamu ba kila to na ni diga ga da na kontin ne diga tu shi ne ga wu ala diga laula an rusula tukal ko yi buwan za ta ga tu diga shi ne to ne ai eh, wu ana mi go wu diga ne ruwanci ko dinu ko ko ko foliya ta ci ambassador har commissioner ya ne fata ya wa kalan kwato zanne nija, har ya sai ne aga juma ba ne ga ya gaskiya ya alaka yi ba bi ala waya ku kai ka je ku ba gaji su ne ga aminci ne ya waji ki an ya ba da bayan ba a na kata ne ji na musun ne ana da wa ne alábàákú adé jimọ̀ sí kàrí à a haza aláṣọ́tù musulmi a ce ya alimamu za a bigan ku alimamun hakim ga gobe ku al'adani ga hadis na soyosoyo jami'u sagiro alƙabilatu ta fiya wani arba'un zulufin ciko ya ya ara ta jini ko alƙurudu kaifi wata tsiri duk ta ba'iri ya zuzu tsira da biyu ko don wa gudu da shi ji. na ji a zalimi na ko wata tsiri bil kaba'ir ko lazo yi kafire bai tuya kaba'iri nun lona imamu za a diga wa jina nan wuce bai ci tashe ya tuya kaba'iri ro eh? ta kala Allah ta'ala sai ci na tattuna gam wala ta tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ka giya ka tuma ce cewa zai je giya ka tuna kala ta'ala cocin latin gan wa man yasil laha da na ga alicoci bana wa rasulahu malik bana faqad dalla dalalan mubina da na ji gina ci kararana gina ci filiyona wa qala na biyu, sallallahu alaihi wa sallam annabi ne waga da aminci ya coci ta tabbata na gan an kala li akhihi da na ga ya ju a al-muslim da na ga ya ju ne musulmi na gan ya kafir ya wa kafiri faƙaƙa a ciha a haduhuma yanar na zane na nufa kafircin wucin wadayi ba zai nimi ne abu ima na zaune na waye kafin na kafin wucin kafin kafin wucin wadayi kiyo wadayi tiyo ito na ga yana alimamu bukhari bin muslimi sabu dawuda to alimamu tirmizi to alimamu muhammad ya gube daga hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu وقد ورد في صفة الخوارج آثار كثيرة الإمام الذهبي ويقن لا أجيب السبب يصفها وأرجع أصدني لقنا واختلف الناس في تفسيرهم إلى ما دتل بيتهم أواجه كافي أيوبو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ابنا نجي قيتنا أواجه يقن يمرقون من الدين وواجه كافي لله تنيا دين كما يمرق السهم من الرمية kemine ya ka wani fedi kiyo wani fiye latiya tun daga tanciyo nan aina ma laqitumuhum ban dondo ne ga gubiyawa rijiji na faktuluhum tsuguwa wale ga alimamu zahabi a dikin da bai ce tafsirawa rijijo amma ya gane boka ganin ga gane sai na ali ganin ga hum min al kufri farru kafiri kiba waliji biti tiye buga waliji ji kafiriya kalu tiga ikwanu da ga babuna la ba'd yau ko don sha Allah ta'ala ya ci daga yace ki sifatu shi a warji wannan lokaci a duk wannan wa qala fihi hadith kuma gina hadith al-bukhari da imam muslim da imam abu da imam an-nasa'i daga hadith na ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa qala fihi hadith sa sallam sai ga yace a warji bin ga sharu qatla tahta ajimi sama shi ji sheri ga ci da karkashin samu da rayawa rijiyo khairu qatla man qataluhu kana yin da kai daga na zai zai jawariji ga wuna fal khawariju al-imam za diga wariji shiri mubtadi'atu an biya jayo na jima'a elu la lalli go to yuzu muslimi jo to je ga muslimi jo ya wata takfir amu la ga lalli wa to yi muslimi kafiri yukafiruna usmana lakinna usman yi kafiri wa aliyan wa sayyidina ali wa jama'a min sad min sadati sahaba nan da jama'an da timi ita shi sahabi radiyallahu anhum alimamu za a bi cikin ga ya kula kufin al'azraki gan an an ibn abi aufa radiyallahu anhu kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نو وانا صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج شعب النار خوارج شجيش شجيش شجيش alima mamu jagu biyo da hadisi abla ibn abi aufa ali hadisi kwa ranu shi yoko wala wala hadisi sami ali ta shatibi am sharu sulit ka da sunna ya alalikai a shari'a ya al'ajiri ta ali hadisi ne je bi sai ga tiya Alimamu za al-imam zabi ga hashraj ibn nabata kun ga ga haddani sa'id ibn jumhan kala da ibn ali ibn abi aw fa huwa matfufun kawun ga ibn abi ibn abi aw fa ma wa kan yi gina ni fa kala ga man an ta ga wazu kuntu ga sa'in ibn jamhan ga wa sa'in ibn jamhan yo kala ga ma fa ala waliduka ga ki ki ba wa jode ga kuntu a lagul azariqa khawarij na je ga a azariqa na ga ba aw fa kala ibn abi auf kaga la'ana Allahu al-azariqa la nasqulu tabat ya zalika jazar kafir ku yamin shirku ya warjiyo qatala Allahu al-azariqa in bo ka kulu tabat ya zalika je kuma kan shiga na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani sa sallam da wa'annahum kilabun nari ga waji ka shigi shi ne mina kultu ga al-azariqa wahdahum ga azalika kawai ga ni ga tibo ga al-khawarij kilabun nari

حدثنا حباد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج gan wani abu labin abi aufa wani gam ta kuna sai kuma wariji na bayan kulu gam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gan wani alibi sa sallam gam to bali man qatalakum wa qataluhu aljanna ya gba fa lu tabatiya zana ko zana ga gwa wariji shi wariji sha za to jikina kuna saboda ya kasu ko zababe su cin da bayani ta fasu ne ba da na kuma da hadisi ne fasu ne na zuwa ne ya ce su fatu shi a warijo su kuma faju zoku ne ni mini su faju a tsawon fil ulama yi kawariji shi hada sai laibu ya man shi الإمام الحافظ أبو الفتاة إسماعيل بن كثير دمشقي رحمه الله تعالى وقال لتاتي عن البداية والنهاية فولوم 5 page 383 الطبعة الثالثة 1490 published 1490 هجرية 1998 ميلادية طبعا يدعو الفكري أبو daga قمع ترس ونو da na to da to ابن كثير قال إليه عبد الله بن عباس سيدنا علي ما بلا ابن عباس إذا أبقى وارجه فخرجت ما توسط أسفلهم وقام ابن القوى فخطب الناس فقال ابن عباس ديت كنت اتيا وارجي ابن القوى فين كن فين جاي ضوانجي فيه جاوب يا حملة القرآن يا نجا القرآن كفكنا هذا عبد الله بن عباس قبل ابن عباس دنا فمن لم يكن يعرفه فانا اعرفه فنجي قبل ابن عباس انا متجوه إما يخاصم في كتاب الله لم يزج يقوم بكتاب يتوتونا بما لا يعرفه كان وجهي لموانا هذا ممن نزل فيه وفي قومه ذا نبكي زيشي aya ji titi wo aya mace titi jama'a jama'an jam gayi da ne kin da na ya bago faradduhu ila sahibi ya ga jiyun ya ta wutu da na biyu ya ta fi so ko da mi kitab la ibn فقال بعضهم ساشي قام والله لنواضعنه فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه ساشي قام والله قام يتوبه إن كان يتوبه قام يتوبه وإن جاء بباطل لنضبطنه بباطل ما يقامنه بيقا قامنه لقائه nole daga babu a sha wani jikin a zuciya nan ga labi na mata ga ta ta kuma yi zuriya ga sami kiran ko a wani jiyan mafari kiw ga nabiyo na yi dilfai na kalan tadil sun sifa wa rijiyo yi hajji dunal aima ban wuce ko wuci ko shi ya doce musu yi a fiye a aga aga awu aga su ko bando na ba zai gaga yi cin awa rijiyo ga fici ne lafa wani bando na zai ga yi cin awa rijiyo ga fici na ajiya nan zando na zai ga yi cin awa rijiyo ga yanayi jina na ji musulunci a wani ya ni musulunci wa nan wallahi ya wa rijiyo sai ta all the best alajar alajar alajar alajar alajar alajar alajar kai ta kan alawa lati wa ta to tu sami alawa ti abin a feji ti a feji a fi wo nu wallahi ko to wo ibn kasir ga al-bidayat wa nihaya volume 384 ga wa ibn jarir anna aliya kharaja bi nafsi hafiyatihim ibn jarir ce ga sayyidina ali wata da ne ya ba wa ne kenan falam yazal yunaziruhum sayyidina yi cikin munazara ta hatta rajahu ma wilal kufa har tubab na shi wa biyu na yi yawma